yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu ƙarasa mazalatar shukur wanda da shi za mu zo ƙarshen karatun wani littafi na wannan azumi sai kuma after da tsarin sanda za a fara karatu na lahadi-lahadi bayan an gama harkokin sallah eh, bi ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah ya dawo da mu eh, Najeriya muna Kaduna kafin mu fara eh, wannan gidan da muke ciki gidan yadda Ciroma ya gina eh, a ciki ya rayu har Allah ya ɗauki ransa. Eh, kuma ranar Asabar da ta wuce takwas ga watan Mai a Ciroma ya cika shekara ashirin da ɗaya da barin juniya. Saboda haka muna bara kafin a fara komai a masa addu'a. Eh, yadda ya mana tarbiyya, yadda ya iman ɗawainiya da yadda ya bauta wa al'ummar ƙasar nan rayuwarsa Allah Ubangiji ya gafarta masa Allah ya yafe masa ah, dukkanin zunubansa Allah ya sani cikin aljanna ah, Allah ya ba mu albarkacinsu ya ba mu ikon ci gaba da riƙon amana da suka bar mana ah, da kula da tsayawa kan tafarkin da suka ɗora mu a kai na e, alkhairi to fasali e, ya ce ƙala. muna cikin shukur mun yi darajatul e, ula ita ce godiya akan abin da mutum yake so jiya mun yi daraja ta biyu ita ma wato godiya akan abin da mutum baya so kuma aka raba wa'anda ma'abuta wannan daraja kashi biyu da kuna da asabi muqarrabun su sune waɗanda ba sa tamyizi ba sa rarrabewa tsakanin abin da suke so da abin da ba sa so sun yadda cewa duk abin da Allah ya kaddara musu alkhairi ne sun yadda Allah ne zaba musu kuma sun yadda zaban Allah ko da sun ji ba daɗi Uh, mukarrabun su kuma sun fi son abin da ransu yake so ba sa son abin da zuciya ba ta so amma idan ya same su godiyarsu shine su uh, wato uh, kimtse fushinsu su kame bakinsu daga maganganu da ba su dace ba su riƙe ladabi su tafiya wato akan matafiyar ilimi wa'yancan kuma godiyarsu shine bayyana yadda zuciyarsu ta yadda su fito su bayyana cewa sun yadda da abin da Allah yi ko da abin nan ba shi da kyau sun yadda cewa zaben Allah shine zaben su to a daraja ta daraja ta uku yace Allah ya shahada al-abdu illa al-mun'im to kamar yadda aka sani shi Abu Ismail Harawi kullun koluwar daraja wajensa ita ce darajar fana'i fana'i a cikin rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya ɓace baya ganin komai sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ake ce daraja ta uku cewa bawa kada ya ga kowa sai Allah wanda yake masa ni'ima yace fa idza shahidal mun'im ubudiyatan ista'adama minhu ni'ima idan ya mushahadarsa da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yana masa kallo ne na, bawa ya, ya tsaya Allah kai gani akan shi bawansa ne to duk ni'imar da Allah ya bashi zai ga girmanta zai zai zai ga girmanta komin wato ko da a zahiri karama ce ah, ko dan adam ne mutumin da yake kake ganin girmansa in yi maka kyauta komin kankantanta ganin girmanta kake saboda ah, kai ka san cewa wannan babban mutum ne ya maka kai karami ne a kansa to balle kana bawa kana gani kai bawan Allah ne shi wannan Ubangijin ubangijinka kai baka isa komai baka isa kowa ba Allah maka ni'ima to duk abin in ka ɗauki kanka akan bawa wanda bai mallaki komai ba duk abin da Allah ya maka kai in ka ɗauki wannan mashari na ubudiyya za ka girma ni'imomin Allah subhanahu wataala wa idza shahidahu hubban istahla minhu shidda idan kuma mushahada da yake da Allah mushahada ce ta soyayya to sai ya zama tsananin da Allah ya saka masa sai ya zama ya mai da shi zaki ya ji daɗinsa saboda mutum wato idan masoyi ya maka abu ganin kyansa kake saka sai sai sai ji daɗin wannan tsananin da ya sa shi saboda soyayya da yake wa Allah subhanahu wataala wa idza shahidahu tafridan lam yashhad minhu ni'matan wala shidda idan kuma ya kai wannan matsayin na, na, na fana'i wanda kawai yana kallon Allah shi shi kaɗai baya ganin komai banda Allah to ni'imar Allah ma ko tsananin baya gani Allah yake kallo wannan shine nassin da ya rubuta yace hadhihi darajatu yastagraqu sahibuha bi shuhudil mun'im anin ni'ma yastagraqu sahibuha bi shuhudil mun'im anin ni'ma wato wannan daraja ma'abocin wannan darajar nitsewa yake yi wato cikin mushahajar wanda ya masa ni'ima ya zama kallon Allah yana shi ba ma ya ganin ni'imar da Allah ya yi shi abin da ke kallo wanda ya masa ni'imar ba ni'imar ka ba ni'imar ba fala yattasi ushuhuduhu lil mun'im wa li wato shi mushahadarsa ba za ta iya kunsar Allah da wani Allah ba ko da baiwar Allah ci ba za ta shiga ba Allah ya riga ya cike masa kamar Allah cika masa ido baya ganin komai sai Allah subhanahu ta'ala? ba zai iya maganin wani abu balle ya ga ni'imarsa ko shidda daga wajen Allah subhanahu wataala yace wa qassama ashabaha ila thalathati aqsam sannan malam ya raba wato ma'abota wannan daraja zuwa kaso guda uku ashabu shuhudil ubudiyyati ma'abota mushahada amma mushahada ta bauta wa ashabu shuhudil hubbi da ma'abota mushahada mushahada soyayya wa ashabu shuhudi tafridi da ma'abota mushahada amma mushahadar kadaita waj'ala bi kullum minhum hukman huwa awla bihi ya sanya wa kowanne daga cikin rabe nan hukunci wanda ya fi dacewa da shi fa amma shuhuduhu ubudiyatan amma mushahadar Allah subhanahu ta'ala shaida ce ibada fa huwa mushahadatul abdi lisayyidi bi haqiqatil ubudiyyati wal mulki lahu shine bawa ya mushahada ga ubangijinsa subhanahu ta'ala da haƙiƙar cewa shi bawa ne abinda aka mallaka fa innal abida idza hadaru bayna yaday sayyidihim fa innahum yansawna ma hum fihi min al-jahi wal qurbi alladhi ikhtassu bihi an ghairihim bi istigraqihim fi adab al-ubudiyyati wa haqqiha wato bayi idan suka zo gaban ubangijinsu mantawa suke da abin da suke da shi na girma ko kusanci wanda suka keɓanta da shi daga waɗansunsu bistigraqihim fi adabil ubudiyyati wa haqqiha saboda sun nutsar da kansu cikin ladubban bauta da haƙƙinta wa mulahadatin bi sayyidihim da kuma wato mulahada da suke suke ubangijin su khaufan an yushira ilaihim bi amrin fayajidahum gafirina an mulahadatihim suna jin tsoron kada ya musu nuni zuwa wani ya musu ishara zuwa wani abu ya same su suna gafala ba su kula da abin da yake nema ba wa hada amrun ma'arufun min shahid min shahid ahwalil muluki wa khawasihim wannan abu ne sananne ga wanda yake kallon wato halayen sarakuna a duniya da waɗanda suke keɓantaccen su idan akwai bawan sarki makusanci da sarki wanda yake ganin yana da girma a wajen sarki to girmansa duk inda ya zauna gaban sarki ba abin da yake illa neman mai sarki yake so na aikata na aikata ko ba haka ba shine shine girman nasa in ya zo ba wannan girman ba wai cina ba, girman nasa da kusanci nake cinawa ba abin da yake gabansa kada wannan girman ya faɗi idan sarkin ya masa ishara gan kamar kana ana kan ka karaga gida, akwai bawa makusanci wanda da shi ake magana dole hankali suna kan sarki kada a zo ana neman sa ana ta ana kallon sa ana sa magana shi bai ma ya na can yana kalle kalle mm-hmm. to haka bayan Allah idan sun kai kusanci da ubangiji ba tunanin kusancinsa da suke da shi suke yi ba abin da suke tunani me wato yaya za su sa ido akan me Allah ya umarce su da shi su aikata umarninsa wato kada a same su sun gafala an a same su a inda aka ce an umarci su da abu ba su aikata ba ko an hana su su aikata to wannan girman yace fa hadha huwa shuhudul abdil mun'im bi wasfi ubudiyyatihi lahu wannan shine wato mushahadar bawa ga Allah subhanahu wata'ala da siffar cewa shi bawa ne wastigraqihi an ihsasi bima hasala ko minhu min al-qurbi tamayyaza bihi an gairihi da kuma nutsuwarsa a cikin wannan ibadar da take sa ba ma ya wato jin hassan abin da yake samu na kusanci da Allah da abin da ya wato bambantar sarbai baya jin cewa shi ai eh, makusancin Allah ne shi waliyin Allah ne ba wannan duk ba shi yake duwa ba a matsayin bawa yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk kusancinsa da Allah kullum akan bauta yake kullum akan bauta yake kuma Allah yake siffanta shi ko da yaushe da cewa shi bawa ne musamman a wuraren girma subhanallazi asra bi abdihi lailan ranar da aka isra'i aka ce masa bawa yace da ya yana ibada a masallaci da makama abdullahi ya sanda bawan Allah ya tsaya yana kiran Allah ya kira shi bawa ranar lahira eh, idan an zo makamin Mahmud mun je wajen annabawa muna cewa eh, su kai mu wajen Allah ko yana nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi nafsi in an zo wajen annabi Isa alaihi salam cewa yake idhabu ila Muhammadin abdin gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa eh, ma ta'akhkhar ku je wajen Muhammadu bawa wanda aka gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta na zunubinsa wannan kalmar bawa ita ce kalmar girma shi wanda yake kusanci da Allah girmansa shine kaskantar da kansa wajen Allah gwargwadon kaskantar da kanka wajen Allah gwargwadon ɗaukan kanka kai bawa ne kai ba komai ba ne to gwargwadon eh, girman da Allah kai kuma kusancinka da Allah da ɗaukaka ya ce to fasai hadal mashad. wanda ya kai wannan mushahadar ya tabbatar cewa shi bawa ne bacik mai bukatu zuwa ubangiji subhanahu wata'ala idza an'ama alayhi sayyiduhu fi hadhihi alhali ma ma'a qiyamihi fi maqamil ubudiyyati idan ubangijinsa ya yi masa wata ni'ima a cikin wannan hali alhali kuma yana nan ya tsaya a mukamin ibada mukamin bauta cewa shi bawa ne yujibu alaihi an yastasgira nafsahu fi hadrati sayyidihi gayatar istiskar abin da yake wajibi a kansa ya kaskantar da kansa a wajen hadarar ubangijinsa gayar kaskantarwa ma'amci la'i qalbihi min mahabbatihi tare da cikar zuciyarsa da sansa fa ayyu ihsanin nalahu minhu fi hadhihi halati ra'ahu aziman to dukkanin ihsanin da Allah ya masa a cikin wannan halin sai ya gan shi babba saboda shi ya ɗauki kansa bai kai komai ba kuma ya cika zuciyarsa da su to so yana son sa kuma ya shi bai ɗauki kansa komai a gabansa ba har ya waiwaye shi ma shi bawa da ba komai ba har ubangiji ya waiwaye kama ya maka wani abu to sai ka gode ka girma an gane gwargwadon ganin kanka bawa ganin kanka a kaskantacce ga gwargwadon kanka baka cancanta ba kuma kana son sa gwargwadon girman da kake gani na abin da ya maka sai ka gani din nan har ku duba cikin mutane kana gidan wani babban attajiri ko gidan sarki ko wani abu kai baka ɗauka ya ma san da zaman ka ba ko sai kawai kana sai sai ka ji an ce ga riga in ji sarki a bawa ne bargimar da a ce a ce riga ce ma ko a ce rigar koflin ce kurka a wayar ce a ce a ce ya ce a ba wani ya zaka ji ko cewar har har ya kai din nan kai din nan kai wani ne a gidan sarki da har sarki ya san da kai ya dauko riga ya baka ko ba ka ake gani ba to to idan ka dauki kanka bawan Allah ba an gane ka dauki kanka bawa a wajen Allah kaga wai har a yadda kake din kai ba komai ba gaban Allah Allah ya ne maka kyauta iri-iri Allah ya baka yaya Allah ya baka kuɗi Allah ya baka mukami Allah ya baka kaza Allah ya baka kaza kai kuma awa ba wani abu kai masa ba ba wani abu ka kai masa ba ba daɗin baki kai masa ba ba wayo kai masa ba ba saya kai ba ba bashi kake bin sa ba kana zaune maka to gwargwadon zamanka a wannan mashadi. na obudiya gwargwadon ganin girman kyautar da Allah zai maka da godiya an fahimta yace to eh, yace shahidun bi fi halin muhibbil kamilin muhabba Ya ce wannan kuma waƙi yana shaida a kan wannan cikin halin wanda yake soyayya masoyi wanda soyayya ta cika al mustagriqu eh, fi mushahadati mahbubihi wanda ya nutse a cikin mushahadar abu wanda yake so idza nawalahu shay'an yasiran fa innahu yarahu fi dhalika al-maqami aziman jiddan idan ya bashi wani abu dan kadan zai ganshi babba babba muna yara a makaranta muna muna tsokanar mutane idan idan saurayi yana son ah, yarinya a aji yana santa yana santa in ta gan shi in ta ce masa salamu alaikum daɗi yake ji kamar eh, kawai ta ce salamu alaikum ba ta ce masa ya ce ai yau yin magana wallahi sallaba ce ce mun murmushi ce kaza kaza ya dinga ta wa kansu abubuwa abubuwa wanda ita kawai sallama ce ta musulunci amma shi da yake ga abin da ke zuciyarsa wannan sallamar ko da ta ne wa kowa shi wanda ko ba da wani in ce alaikum salamu shi nan ya wuce amma wanda a zuciyarsa akwai soyayya wannan sallamar wani abu ne wani abu ce a wajensa to haka soyayya take idan ana idan cikakkiyar soyayya dan karamin abu daga wajen wanda kake so sai ya zama babba to kismu thani rabban su na biyu shine yashhadul haqqa shuhudu muhabbatin galibatin qahiratin lahu wanda shi kuma mushahadarsa dake ubangiji mushahada ce ta soyayya soyayya wacce ta yi galaba ta tankware shi ita ce ta danne komai shi tsakaninsa da Allah mashhadinsa na soyayya ne to ya ce eh, mustagrikon fi shuhudihi kadhalika shi kuma ya nutsu shi kuma a wannan a mushahada shi wancan ya dilmuye a matsayin ganin kansa kaskantacce bawa saboda haka duk kyautar da aka masa ganin ce yake babba saboda yana ganin shi wane ne shi da har Allah zai waishe masa yake ganin girmansa shi kuma wannan soyayya ce cika zuciyarsa da ubangiji eh, wanda eh, an san da soyayya ciki yace fa innahu yastahli fi hadhihi al halan ash-shiddata min to a cikin wannan halin idan Allah ya sa masa tsanani sai ya nemi sai ji daɗin wannan abu kuma wannan ana gani ko da yaushe eh, eh, zirin har kiso ake da mahaukata irin su majnun laila wato ka zo in mutum yana cikin haukan soyayya sai a masa wulakanci ya ji daɗi a ga masa baya gani baya gani laifi to haka soyayya take soyayyar ubangiji subhanahu wataala in an ya sa maka tsananin sai kai ka ji daɗi saboda soyayya ce li'anna muhibba yastahli fi'l al-mahbub bihi so shi dai wanda yake masoyi wato kullum neman daɗi wato neman jin daɗi yake yi na dukkanin abin da masoyinsa ya aikata shi daɗinsa yake ji wa kallu ma fi hadal mashar mafi karanci abin da ke wannan masharin an ya haifa alaihi hamlu shada'id shine wato ya ɗauke masa ya rage masa wahalar ɗaukan tsananin da Allah zai ɗora masa in Allah ya ɗora masa mara daɗi to mafi karancin abin da zai faru shine in ya cino soyayyarsa da Allah sai ya zama ya iya ɗaukan abin nan fiye da wanda soyayyarsa bata kai haka ba illam tasma nafsuhu bisilala idan har wato ransa bata kai ta ji daɗin ibtila'in ba to alal akalla za ta zama an rage radadin ibtila'in saboda soyayya da yake Allah subhanahu wataala wa fi hadha min al-hikayat al-ma'rufa inda an-nasi ma yugni ma yugni an dhikriha a cikin wannan akwai wato hikayoyi da yawa daga wajen eh, daga wajen mutane wanda ba ma sai an tsaya an ambace su ba to yace wa hadhihi hal hal aridatun laysat bilazima amma wannan hali hali ne wanda yake zuwa wa mutum ba bane wanda yake eh, eh, lazimi fa inna tabi'a ta'ba istihlal al-munafi ka istihlal al-muwafiq wato ita ɗabi'ar ɗan adam ta kore ɗabi'ar ɗan adam ba ta kore jin daɗin abin da rai baya so kuma yake jin daɗin abin da yake so ba yadda za a yi a ce yadda ka ji daɗi idan Allah ya baka dukiya haka za ka ji daɗin ya baka talauci a ɗabi'ar ɗan adam ko a ɗabi'ar ɗan adam in kana da lafiya kana jin daɗi in baka da lafiya baka so in kana da ɗa da rai da lafiya yana tare da kai kana jin daɗi in Allah ɗauki ransa ba ka so wannan shine ɗabi'ar ɗan adam amma akan samu hali arabi wanda soyayya za ta zo ta rufe ka sai ka zo abin da yake mara daɗin sai ka mai da shi mai daɗi saboda soyayya ta rufe ka amma ba ba ba, ba kullum ba ko da shi ake ciki ba yace na'am qad yaqwa sultan eh, sultan muhabbati hatta yastahlil muhibbu ma yastamiru ma yastamiru hukairu na'am za ta iya yiwa cewa wato wannan karfin na soyayya zai iya kai karfin da shi masoyi zai dinga jin daɗin abin da wani ke jin sa wa yastakhiffa ma yastafkiluhu gairuhu ya ga rashin nauyi akan abin da wani ke gani nauyi ne eh, wa kadhalika ya anasu bima yastawhishu minhu al-khali kuma sai ya zama yana cikin wato an ɗebe masa kewa a halin da waɗansu wanda yake eh, eh, wanda yake eh, ba shi da kowa yake kewa yana nan shi shi kadai amma saboda yana tare da Allah subhanahu wata'ala soyayya da Allah sai ji baya kewar kowa alhali wani an sa shi a wannan halin sai zama yanzu aka dauke ka saka a za saka a a cikin sa a cikin an rabu da kai kana cikin kurkuku idan Allah ya albarkace ka da san Allah gashi ka an sa ka cikin isolation amma kai kana cikin ni'ima da farin ciki da nutsuwa saboda me ka san kana tare da Allah subhanahu wataala wanda ba shi da Allah kuwa sai ya hauka baya ganin mutane baya magana da kowa baya baya baya ganin talabijin baya kan waya to soyayyar Allah za ta iya saka ka zo abinda wani yake kewa a wurinsa kai ya zama ka samu nutsuwa da ɗebe ke ba tare da shi wa yastalinu ma yastawiruhu kuma ya zama wato yana samun sauƙin abin da waɗansu yake musu yake musu tsanani duk soyayya ce da Allah subhanahu ta'ala wa hada wa kowace hada wa dhaifihi bi hasbi qahri sultani mahabbati wa galabatihi ala qalbi muhib kuma karfin wannan ko rauninsa ya danganta da ƙarfin sultan na na soyayya um, da galabarsa kan zuciyar wanda yake masoyi. Zaka wannan shine mashadi na biyu. Mashadi na farko mashadin ubudiya, mashadi na biyu mashadin uh, muhabba. To mashadi na uku wanda a nan magana take shine uh, fana'in uh, da suke fara na gaske shine ay yashhadahu tafridan na innahu la yashhadu ma'ahu ni'matan wala shidda. Cewa ya kai mashan da ke ganin Allah Allah kwal Allah can baya ganin komai tare da Allah hatta ni'imar da Allah ya masa baya kallonta ko ko ko azaba da masa ko bala'in da ya sa shi a ciki baya gani ya kulu abinda mana yake cewa a nan inna shuhuda tafrid yufni yufni ras cewa mushahadar kadaitar Allah tana kore tana gusar da dukkanin wani zane dukkanin wani wanda yake wani wani Allah gaba daya wa hadhihi halu sahibil fana'il mustaqri fihi wannan shine halin ma'abocin fana'i wanda ya nitse ya nitsar da kansa a cikin ya nitse a ciki alladhi la yashhadu ni'matan wala baliyatan wanda baya ganin ni'ima baya ganin jarrabawa fa innahu yagibu bi mashhudihi an shuhudihi lahu wato sai ya zama ya bace wato abin da yake gani na Allah subhanahu wata'ala ya bacar da shi daga ganin ni'imomin Allah ko ibtila'in Allah subhanahu wata'ala wa yafna bihi anhu yayi fana'i da ubangiji subhanahu wata'ala ya zama baya ganin wani Allah tunda yayi fana'i cikin Allah subhanahu wata'ala fa kaifa yashhadu ma'ahu ni'matan awliya yaya mutumin da ya fana'i cikin Allah zai tsaya ma yana kallon wata ni'ima ko wani ibtila'i kama qala ba'dhum fi hada kamar yadda wasu suke cewa anan man kanat mawahibuhu la tata'adda yadayhi fala wahiba wala mawquba wanda abin da yake bayarwa baya tsallake hannunsa to babu mai bayarwa babu mai karba kyautar ka bata fita daga hannunka ba to ba kai ba kenan kyauta kai amma bata bar hannunka ba wa ka bawa ko baka bayar ba kai baka bayar ba wani bai bayar ba to to haka wa dhalika maqamul jam'i inda wani shi maqamun jam'i a wajen su wa ba'dhum yuharrimu al-ibarata an wani su suna haramta ma a ibara a wani kada ma a fada wa haqiqatu haqiqarsa wannan fana'in da da malam yake fada ba kuma cewa aka yi yayi daddaga abin da yake fada ba amma zai sharhi a cikin ajarci zai sharhi akan maganarsa ya faɗi me yake nufi sannan shi kuma ya faɗi nasa gyaran da yake so ya yi. istilamun yarfa wa ihsasi ihsasi bi rasmihi ai wata cimbikewa ce da take ɗauke wani wato alwashin da mutum yake yi da, da, da kasancewarsa da zanensa mutum ya zama baya jin shi kansa yana nan ma saboda hankalinsa ya wajen ubangiji ya manta ma da kansa balle wani fadlan an rasmi gari wato shi kansa shi kansa kansa baya tuno kansa ya ji cewa yana nan balle balle waninsa kawai gaba ɗaya Allah subhanahu ta'ala yake yake gani listigraqihi fi mashhudi fi mashhudihi wa gaibatihi bihi amma siwahu saboda dilmiyewarsa dai a cikin wanda yake hange Allah subhanahu ta'ala da kuma koyuwarsa daga waninsa wa hadha huwa matlubul qawm wannan kuma shine abinda um, sufai masu fana'i wannan shine suke suka ɗauka gaya shi suke nema to sai yanzu shi ibn qayyim zai kawo nasa talikin akan wannan magana yace wa kad arifta anna fawqahu maqaman a'la minhu wa arfa wa ajal to amma kuma ai akan karatun da muka yi a baya a zuloli daban-daban daban-daban daban mun sha maimaitawa kuma yanzu ka sani cewa sama da wannan akwai mukami wanda ya fi shi ɗaukaka ya fi shi girma ya fi shi daraja wa huwa an yastalima bin muradihi an gairihi shine cewa mutum ya cimbuku daga shi abinda yake nufinsa ya zuwa nufin Allah subhanahu wata'ala ya zama baya nufin komai sai abinda Allah yake nufi fa yakunu fi hali mushahadatihi wa istidrakihi munaffidan li muradihi wa murasimihi ya zama cewa cikin halin wannan mushahada wato da wannan nutsewa sai zama yana zartar da abin da Allah yake nema ya yi da abin da Allah ya zana masa mulahidan lima mahbubuhu mulahidan lahu min almuradati wal awamir yana hararar yana mulahaza da abin da wanda yake so Allah subhanahu ta'ala yake mulahaza da su na wato nufi da umarni yace fa ta'ammal al'an me bayanin wannan yace kai lissafi kai tunani zan baka misali ce misali bai ne dai malikin kai kai tunanin bayi ne guda biyu a gaban sarki sarki mai mulukin duniya sarki cikin sarakunan duniya wahuma ala mawqifin wahidin baina yadayhi kuma dukkan suna matsayi ɗaya a gaban sa ahaduhuma mashghulun bi mushahadatihi fanin fi fi mulahadatil mulk malik dayan su ya shagarta da kallon sarkin ya hankalinsa ya tafi ba abin da yake hankalinsa duk yana kan kallon sarki laisa fihi muttasi'un ila mulahadatihi eh, eh, shay'in min umuril eh, malik albatta kallon sarkin ya shi ba ma ya ganin wani abu na umarnin lamarin sarki hankalinsa gaba ɗaya zuciyarsa ta tataru kawai kallonsa yake yi wa akhir wa akhar mashghulun bi mulahadati harakati malik wa kalimati shi kuwa ɗayan ya shagarta da lura da motsin da sarki ke da maganganunsa wa aishi amarhu mai ya umarce shi da ya aikata wala yi wa khawatirhi yana duba wato hararowarsa da darsuwarsa abin ke darke darsuwa li eh, yurattiba ala kullin min dalika ma huwa muradu lil malik dan saboda ya dora akan wannan abin da yake nufin sarkin kai wannan kallo kake misali kana sha'awa ka sarkin ya burge ka shiga kawai kallon sa kake kawai san sarki kake ya zauna an hankali, ka shiga kawai kallon sa kake kallon sa kana kana ganin kyansa kana ganin kwarjinin sa kana ganin kasaita sa shine a ranka shi ko wannan kallon sa yake a matsayin sarkin sa ne yana jira wani umarni zai bashi wanne ne bawan na biyu na biyu kai wannan jin daɗin ka kai kake jin daɗi kana ganin sarki kana kallon sarki shi sarki ba abin da ya ce maka kai kai abin da sarki ya ce maka ka bar abin da ya ce kai ka tsaya kana yin abin da kai kake zuciya ka ce an gane to a wannan misalin ne idan ka ce kai fana'i wajen Allah wannan jin daɗin ka ne da jin daɗin zuciyarka da jin daɗin nafsinka kana tare da ubangijinka wanda kake so alhali shi ubangiji ga umarni da baka ka aikata kaza ka bar kaza wanda shi ya kamata ka mai da hankali in ma ka kai wannan matsayin kada ka manta da wannan umarnin dan in ka manta da wannan umarnin ka faɗi wanda yake bin umarninsa yana sama da wanda ya zauna kawai na ya tsaya akan fana'i a kansa yace wata ta'ammal qissatu ba'd al-muluk alladhi kana lahu gulamun alayhi wa ikramihi wal hadwati indahu min bayni sa'iri gulmani ce ko kuma ya ce kai ta'ammuli a kan kisa ta wani sarki wanda yake da yaro saurayi yaron sarki ne wanda ya keɓance shi yana sa ko da yaushe na girmama shi yana ba shi rabo a cikin sauran yaran sarki walam yakun aktharahum kimatan? ba kuma fun su kimaye ba ba cewa kai an sai shi da darajar ta ko sauransu ba wala ahsanahum sura ba kuma fun su kyawun suraye ba faƙalu lahu fi dhalik sai aka dinga magana shi wannan menene me yasa wannan yake da fada me yake yi da ya zama dan gata a cikin mu da me yafi mu ba mu yadda aka sai mu ma mun fi shi daraja an gani kuma idan kyau ne idan eh, ƙarfin ciki ne idan abin da ake nema a cikin bawa duk mun fi shi saboda me wannan sai a zama shi sarki shi yake ja jikinsa ce fara da sultanu an yi bayyana lahum faddal gulami fil khidmati ala gairi sai sarkin ya nemi ya nuna wa mutane mutanen falalar wannan yaron nasa a cikin hidima akan akan waninsa fa yawma min ayyami sai wata rana kana rakiban ma'ahul hashim shikenan ya hau doki tare da mutane banga saki wasa an kewaye shi ya fita wa bilbodi minhu jabalun alaihi thalj daga can nesa akwai tsibiri tsibirin kuma akwai kankara a kansa thalju snow okay ya ya akwai akwai akwai akwai kankara akai fan nadara sultanu ila dalika sarji wa atraka sai sarki ya kalli kankara ya kalli kankaran da ya gama kallanta sai sun kuya da kansa shi kenan bai ce komai ba dal gulam farasahu wannan saurayin sai ya zaburi dokinsa walam ya alamul qaum limadha rakada ta musan bai sai yasa ya zaburi dokinsa ba falam yalbath an ja'a wa ma hu shay'un min al-thalj ya tafi sai ya dawo da kankara ya ɗebo kankara faka da sultan sai sarki ce ma adraka ani da sarci. wai menene ya sanar da kai ina son kankara faka da sai saurin ya ce an annaka nazarta ilahi dan naga ka kalla wa nazar sultani ila shay'in la yakunu an gairi kastin sarki ko baya kallon abu ba tare da nufi ba ba kawai zai tsaya kalla abu ba in ya tsaya kalla da akwai abin da yake nufi da wannan kalla. an gane ko to sai um, sai ce um, eh, yawa faƙa da sarki ce inna ma uh, a hussu bi ikrami wa ikbali li anna li kulli wahidin shukla abin da sa nake keɓantar wannan saurayin da girmamawa ta da kuma fuskanta ta shine kowa yana da shagalinsa wa shugluhu mura'atu lahadati wa muraqabati ahwali shi ko wannan shagalinsa shine ya dinga duban lokuta na ya dinga ya dinga kiyayewa da halayena kowa yana harkarsa dukkanin kowa da abin da ya sa gaba wani kallo yake wani ni yake kallo wani kirari yake yi wani kaza amma shi yana yanzu kana nan kana kana cin kana kirari sai a zo sai a zo ma a yi wa sarkin rashin mutunci baka gani ba ko kuma ya nemi abu ko ya nemi wani abu kai kana cin kana kirari kunama tana harbin sa baka ma kula harbar ba shi kuwa wannan ya tsaya sarkin yake kallo kawai ya ga halinsa mai yake so mai baya so to shi sai ya ja shi a cikinsa me yasa ibn qayyim ke bada wannan misali shine cewa wanda yake son kusanci da Allah subhanahu wata'ala umarnin Allah da hannunsa zai tsaya ya duba in ka yi fana'in nan ka tsallake fana'in ka zo abin da kamar da muka faɗa cikin eh, babu rida da cikin eh, sauran babuna ka je abin da imam jini ke alfarko sani ka zo kuma ka rarrabe tsakanin abin da Allah yake so da abin da baya so da abin da umarni da abin da bai ba shi ne za ka yi ta fahimta ka ƙara kusanci da shi kamar yadda wannan bawan saboda yadda yake kallo akwai bayan sarkin da ko kallo sarki sun sama yake nufi wani sa'in za ka ga an yi kallo sai ka ji mutum ya tashi ko ya fice yana dukan mutane ba magana akai masa ba amma ya san cewa akai aje aje ai tuka wani lokacin cewa akai ai shiru sai ka ji mutum ya fice ya ce ai shiru ko ka ji ya kori mutane saboda ba a san a gansa a wajen ko kuma mutum ya, wuce ana son a kira shi a wani kallo sai a ce masa sai amsa an gane wato yawan yawan zama da yawan mulahaza da duba da fahimtar mai yake so ba sai ya buɗe bakin sai ya magana ba sai a yi sai kuma a je sai a yi masa abin da yake so to irin wannan bawan ya fi soyuwa akan wanda zai zauna yana ta kirari yana jin daɗin muryarsa ko yana kallon ka ko yana iyo to haka bawan Allah sun tala wanda ya tsaya yana mulahazar mai Allah yake bukata mai Allah ya umarci shi da shi mai Allah yake bukata daga wajensa mai Allah ya umarce shi aikata mai Allah ya hana shi aikata wannan shine kusanci da ubangiji subhanahu wataala saboda haka nan yana gyara ne akan cewa kada eh, a ce eh, eh, kada a ce wai kawai an yi fana'i shine gaya yace yace na ji wanda cikin shekunne yana cewa law anna shakhsaini idda'iya muhabbata mahbubin da mutane guda biyu za su yi da'awa cewa suna son wani wanda suke so faja'a hatta hadara baina yadayhi sai suka zo har sai suka zo suna gabansa fa aqbala ahaduhuma ala mushahadatihi wan nadri ilayhi faqat ɗayansu sai ya tsaya kawai kallonsa yake yi kawai kallonsa yake yi wa akbar al'akhar akhar ala istiqra'i muradatihi wa muradihi wa awamirihi li yamtathilha dayan kuwa sai abin da ya ji a kai shine yaya zai fahimci me yake nufi me yake so me yake umarni don ya aikata shi wannan kallonsa yake yana yana son sa soyayya sai zai tsaya kallonsa shi kuma wannan yana son sa amma abin da yake nema yaya zai samu yardarsa me yake so ya masa me me yake jin daɗi ya masa me ya san baya so a bari ya ce eh, eh, faƙala ma jani sai ce me kuke so faƙala a huma sai ɗaya ce uridu da wama mushahada cika wal istigraq fi jamalika ni wallahi so nake kawai na dauma ina kallon ka na nutsu a cikin a cikin a cikin kyan wallahi ni kai da kyakkyawa ne so nake kawai na zauna eh, ne ta kallon ka wa qala hadiyan kuma yace uridu tanfidha awamir awamiraka aw tanfidha awamirika wa tahsila maradika dayan kuma yace a ni abin da nake so shine na aiwatar da umarninka kuma na riskar da kai abin da kake so duk abin da ka yadda na je na aikata fa minka ma turiduhu minni ni abinda da nake so daga wajenka shi abin da kake so daga wajena duk abinda da kake so shi zan je na aikata wal akhar qala shi kuma wancan muradi minka ni abin da nake so daga wajenka ta matu'i bi cika na ji dadin kallonka a kana inda husawa ya ce wa'ina za zama daidai a wajensa shi wannan da ya zo yana son ya gan shi ai son zuciyarsa ne ko shi yake jin daɗin kallonsa ko ba haka ba shi ya ji daɗi yake jin daɗin kallonsa shi ya ji daɗi ya kallo yana so ya zo ya gan shi ya gan shi a cikin wa'annan kayan ya gan shi a wannan siffar wannan surar shi jin daɗin kansa yake shi ko wannan yana son sa yana ganin kyansa ba wai baya so ba shi ma yayi wannan fana'in ya wannan istiqrarin amma ya tsallake wannan ya san cewa soyayya ba ba ka zo kana kallon mutum wani kura masa ido in dai kana son sa to ka je ka nemi mai menene ya dasa ka aikata kamar yadda uh, mawaƙan larabar suke cewa suna cewa afa tasir ilaha wa anta tuthiru hubbahu ya laita sha'ri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadikan la ata'tahu innal muhibba li amri al mahbubi muti'u ce shin yanzu ka dinga saɓawa Allah kuma kana bayyana soyayyarsa kana cewa kana son sa kana son sa kana son sa amma kuma kana saba masa ce wannan akwai wannan kiyasa akwai matsala ce da laukana hubbuka sadiqan la ata'tahu da soyayyarka da kake wa Allah ta gaske ce da ka bi shi innal muhibba li amril mahbubi muti'u shi dai wanda yake masoyi ne to lalle yana biyayya ga umarnin wanda yake so shine soyayya ta gaskiya kana son mutum to abin da yake so ka bi kada ka zauna wato ka eh, eh, ka saba umarninsa sannan ka ce kana son sa ya ce wa man huwa sahibul muhabbatil ma'lula an nafsaniya wane ne ma'abocin soyayya mai illa soyayya ta san rasa wanda yake wanda yake nan yake son Allah ko yake son masoyinsa yake bin umarninsa yake bin yardarsa ko kuwa wanda wato yake son ya tsaya kawai ya kalle shi don soyayya shi wannan wanda ya zo yana son ya fana'i kawai ya kalli ubangiji ya yi sirrin ubangiji wannan shi son ran sai son zuciya sai ke bi wanda kuwa yake so da gaske soyayya ta ibada to shi kuwa abinda um, Um, uh, ubangiji sai ke so shi ke aikatawa saboda haka wannan um, um, maganar su cewa uh, uh, wanda ya yi mushahadar Allah ta freedom wanda ya kai wannan mushahada ta shi ta kadaita baya ganin ni'ima ko baya ganin tsanani akwai magana a cikin ta saboda mai saboda Allah su wataala yana so a gani ni'ima sai yana so a gani ai abin da ai ni'ima da ya bayar ya bayar jan dalili kuma kamar da faɗa in baka in baka yi mushahada ni'ima ba ce ina za ku gode wanda ya ni'ima ka dole ba za ka iya mushahadar Allah akan wanda ya maka ni'ima ba sai kai mushahadar ni'imar da yi kuma ba za ka yi ma yadda wannan matsala ta yadda ta haƙuri wannan matsalolin ta fiƙa da muka wuce ba za ka sami su ba sai kai shi mushahadar wannan baliya saboda haka wannan shine eh, alfarqu thani bayan an samu wannan jam'in an samu wannan fana'i to dole a tafi wannan manzila ta farko sani. bayan ka shiga ka gama nitsewa cikin ubangiji to kuma dole ka rarrabe tsakanin mai Allah yake so mai Allah baya so wannan farkon dole in an yi jam'u dole sai da farko dole sai da farko idan ba haka ba sai ka zo baka gode wa ni'imar tasu ba saboda baka baka kalli ni'imar ba haramta kanka ladan hakuri da ladan yarda da sauran ibadoji da suke zuwa idan ubangiji ya yi ibtila'i daga wannan shine karshen a salita kuma shine karshen wannan manzila ta shukur wacce da ita za mu kawo karshen karatu na wannan azumin na ramadana insha Allah bayan bikin sallah za mu sa lahadin da za a fara ba ko lahadi biyu bayan sallah za mu shiga manzilatul haya wato manzilar kunya akwai ubangiji subhanahu wata'ala ehm, to ehm, muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu ikon ehm, kawo har yau a cin farkon azumi ran lahadi azumi sauran kwana biyu muka fara karatu na mun samu darasi wajen guda talatin a cikin wannan watan littafi ne wanda muka fara shi a dai karatu da jama'a cin azumin bara Ah, gashi ah, yanzu mun kawo ah, azumin bana amma har yanzu mun mujalladi biyu ba kuma littafin da mujalladi hudu ne daga <laughs> idan Allah ya ba mu iko ila har za a kai shekara da shekara biyu ma insha Allah kafin a kammala shi amma littafi ne wanda yake da muhimmanci sosai wajen tarbiyya da halaye da abin da littafin ke karantarwa kamar karatun farko shine wato tarbiyyar eh, abin da ke baɗin malaman fikihu za su koya mana abubuwa na zahiri za koya maka da ake awala za koya maka da ake sallah yadda ake azumi yadda ake zakka yadda ake hajji amma ayyukan nan gaba ɗaya da Allah ya shar'anta su ya shar'anta saboda wata manufa wacce ya faɗe ta wanda aikin nan na batini ne manzon Allah sallallahu ya cewa mutum zai iya yin sallah amma a cikin sallarsa ga baki ɗaya ba shi da rabo sai su je da ɗaya ko sai zama ɗaya me yake jawa saboda zuciyarsa ba ta tare da Allah cewa kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un yace wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wanda yayi sallah yaje yana rakkanwa da barin sallarsa Allah ya bi shi da tsinuwa wanda kuma ya yi sallah yi hushu a cikin sallarsa Allah ya bi shi da rabo kutiba alaikumus siyamu kama kutiba zai min qablikum la'allakum tattaqun ga sunan da yawa uh, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum uh, wa tuzakkihim biha usalli alaihim kudin da ake bayarwa tsarkakewa ne yankan da mutum yake in kayi layya kayi ko kayi yanka rago ko kayi yanka saniya Ah, saboda Allah Allah ya ce lan yanala Allah luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa to yaya mutum zai tabbatar cewa aikin nan nasa ya tafi ya zai tarbiya zuciyarsa yadda aikinmu na zahiri akwai abin da yake wajibi akwai abin da yake mandubi akwai abin da yake mubahi akwai wanda yake makruh akwai wanda yake haram haka ayyuka na zuciya akwai wajibi akwai mandubi akwai mubahi akwai makruhi akwai haram kuma zunubai na zuciya sun fi zunubai na gaba illa saboda zuciya ta ce sarki hasada girman kai kiyayya, bucirci illa su wajen Allah sun fi zina sun fi shan giya sun fi caca saka dan mutum a zahiri baya aikata zunubi amma zuciyarsa ta cike da wannan illolin wato ya fi muni a wajen Allah subhanahu wataala halaye kuma na kyau zuciya tuba inaba muraƙaba thika tawakkul sabr shukur duk wani abubuwan da muka yi su kuma su ne halayen da ake tarbiyya a kai so haka dole sai an haɗa guda biyu sai an haɗa zahiri an haɗa da, da batini kuma batinin shi ne za ka samu a lahira zahiri kam a duniya za maka hukunci duk wanda zai tsaya ya yi sallah da dare ya dinga raya kowane dare yana za mu yaba masu mu ce wannan bawan Allah ne mu dai abin da muka gani ke wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi to ne saka ka zo amma idan zuciyarka sana kake sallan nan dama yi kake yi dan saboda mu ce mu fada to mun fada ko raka'a dubu nawa kai a lahira sai ka je ka baka da lada guda ɗaya kamar zuwa cikin hadisin Abu Hurairata da mutum uku da suke fara konewa a wutar jahannama wannan mahadacin Qur'ani ne kullum yana karanta Qur'ani dare da rana mahiri ne in ya zo wajen Allah ya ce yana so shi aljanna a ce mai kai da zan saka aljanna Allah na haddace littafin ka na yi ta juwiti ina karantawa kullum dare da rana kaza kaza sai Allah ya ce masa me kazabta kayi ƙarya mala'iku su ce kazabta yi ƙarya ya ce yi wannan karatun don saboda a ce kai mahiri ne a duniya kai gwani ne wa da kuma an faɗa ko kai shi jahannama haka za a samu wani wani a cikin Eh, sai muslim shi da kansa haka za a samu wani shi kuma ya, zauna yana Allah ya bashi dukiya dare dare yana kashe ta fi ya, yana yana kashe ta yau yau shine maraya gobe shine um, um, talaka jibi shine eh, sada zumunci gata shine gina katon masallaci shine ba da kuɗin musabaka shine ba da kuɗin taron maulidi duk ana ta ana ci wani ai wani yana taimakon addini wani yana kaza wani yana kaza me kai min Allah na yi kaza na yi kaza na yi kaza kaza Allah ce ka zabta mm. mala'iku ce ka zabta ya ce ka yi dan saboda a ce kai mai kyauta ne kuma an faɗa ko kai shi wuta wannan kuma jihadi yake yi ya fito ya yaƙi jarumi ya shiga yaƙi ana sa ransa ana har a kashe shi duk nan mun tafi akan ya mutu shahidi in ya je ce ai na je na yi yaƙi Allah kaza kaza kaza kashe na kashe na yi tsara har aka kashe na filin yaƙi saboda kai Allah ce ka zabta malakus ce ka zabta ya ce ka yi wannan dan a ce maka jarumi kuma an faɗa to wannan littafin koya mana yadda zamu kubucewa wannan musibar yake ta hanyar tarbiyyar zuciya da zarke zuciya to mutane da yawa suna cewa ana karanta zan yi cewa masu cewa an da littafin ibn qayyim na farko dukkanin mutum kamar da imamu na malik ya faɗa dukkanin mutum ana ɗaukan maganar sa a aji banda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani malami da za a ce dukkanin maganarsa da ya faɗa ba ta da kyau ba wani malami kuma da ce dukkanin abin da ya faɗa dole sai an ɗauka abin da ake a karatu abin da aka gani shi ne daidai za a ɗauka wanda yake na gyara in har ka fahimci gyaran ka gyara ai shi ma yana tarbiyya nan sharhi yayi akan littafi amma wani wurin bai yarda da mai littafin ba zai gyara in yayi gyaran nan kuma zai ce ba fa na isa ba ni wannan shine fahimta ta cikin ladabi zai sannan kuma in ya gyara ya ce to amma ni ma fa wannan fahimta ta ce idan ni ma akwai wanda ya fi ni ilimi ya ga cewa na da kuskure dan Allah ya gyara mu to wannan shine tarbiyyar gida ba a kin maganar mutum littafin nan Abu Ismail Harawi malami ne sufi littafi na sufanci a rubuta waɗanda suka wato matsalar ibn Taymiyyah ibn Qayyim an zalunce su fuska guda biyu akwai mutane masu da'awar su su ne suke kare sunna su almajiran ibn taymiya ne suke maganganu waɗanda ba maganganu ibn taymiya bane kawai muka suka zalunce su sannan akwai waɗanda suke faɗa da su su ma suka ɗauki <laughs> maganganun su da basu ba suka kwaba musu in an karanta za a ga kamar kowane malami akwai abin da kai da shi akwai wanda baka shi kansa ibn qayyim ai salafiya su kansa suke suna cewa ya cika kusanci da sufaye yana cikin illa sai su ce babban malami ne cikin almajirin jami'a amma matsalarsa ya cika ya cika sufanci kagari to to wannan shine suka da salafiya suke masa sai cewa malaman sufa yana girmama su yana wakara su yana yana musu uzuri kuma yana fahimtar ibarorinsu akwai maganin da suke yi wanda wani sa'in ta'abiri ne lafazin da aka yi amfani da shi ne ya kawo mummunar fahimta hmm. amma ba haka suke nufi ba sai haka yakan ce in aka duba mukaminsu a wajen Allah aka duba iliminsu aka duba su sai a musu kyakkyawan zato wannan fahimtar da ka ɗauka fahimtar ba haka suke nufi ba sai ya gyara akan wani ake so kasa to saka muna fata za a mai da hankali akan me aka ce kuma duk maganar nan maganar Qur'ani ne da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Eh, kamar da muka faɗa bara wannan karambani ne da muka shiga eh, inda akwai wanda ya ji kullum na kiran malamai duk abin da aka ci na gyara a sanar da mu eh, za mu gyara muna fatan Allah subhanahu wa Ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta ya ba mu ikon fahimta ingantacciya ya sarkake mana zukatanmu ya karba ayyukanmu ya ba mu ikhlasi ya ba mu takwa ya ba mu ah. hashiya ya ba mu hau ya ba mu ah. raja eh, ya ba mu tawakkul ya ba mu ah. tauba ya ba mu muhasaba dukkanin manzilolin nan da muke wucewa da za su gaba wa'inda ake nema a caka Allah Ubangiji ya sa mu caka kuma in mun caka Allah ya sa mu ci gaba tafiya tafiya wajen Allah tafiya ce wacce ba a tsayawa wuri daya in ka tsaya kamar kana kan keke ne kana hawa sama in ka jina cukawa hmm. dawa baya za ka yi hmm. za ka kullum mutum in ka kai manzila sai ka ga cewa sai ka raina aikinka hmm. sannan za ka ƙara za ka gwargwadon wannan abin da ke cin zuciya gwargwadon ladan da mutum zai samu aiki dan kaɗan kamar da ake faɗa mutum biyu ne suke zaune duk a gaba a sallah sahun su ɗaya amma bambancin sallar wannan da sallar wannan bambancin sama da ƙasa bambancin kuma birgicin zuciya wanda ya shiga ya shiga da ikhlasi da hashiya da hushu'i kuma hushu'in nan a cike ke fa ba wai mutum sun da kai yana eh, eh, karya kafaɗarsa, yana tattakurewa yana rawar jiki ba ne kushui ba wannan duk jikinka ne yake ba jikinka aka ce girgiza ba hmm. alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu imanin imanan wa ala ga zuciya aka ce ta girgiza hmm. amma ka zauna kana wani girgiza jikinka to watakila zuciya take girgizawa amma Allah ya sani hmm. in zuciya bata girgiza ba mu dai zamu ce kai wani dan tsoron Allah har cikin sarwa yake mu abu da muka ga yake amma eh, mutum ya cuci kansa saboda haka um, muna roƙon Allah subhanahu ala Allah ya bamu uh, wa'annan manazir kuma mu fahimta uh, mu haɗa wannan da kuma fik kullum muna faɗa hakika a haɗa ta da shari'a kada wani mutum ya ɗauka cewa zai je wani matsayi na aikin zuciya ya kai wani fana'i wanda zai zo ya bar a ɗauki masa umarnin Allah subhanahu wataala liman sha'a minkum an mu ma tasha'una illa insha Allah rabbul alamin kusan wannan an yi cikin wannan azumin wannan um, ayar mun saka ta a manziloli daban-daban an fahimci uh, wa'annan uh, mashadin wanda dole sai an yi su na farko mashadin hakika cewa kuma daga wajen Allah subhanahu wataala yake kuma shi kadai ake gani sannan masharin shari'a cewa ya umarta da kuma cewa shi kadai ne zai taimaka mana akan mu bi duk mazunin da muke so mu kai sai mun roƙi Allah ya taimake mu za mu samu rida za mu samu hashiya sai Allah ya ga dama za ka samu shine al'awwalu kuma shine al'akhir shi zai ga dama ka yi idan kuma ka yi ka gama shi zai ga dama ya karba Allah ya samu a ciki kuma Allah ya karba saboda za mu rufe da addu'a fara kamar da muka fara ciro ma ah, muna nan gidansa kamar da muka ce shekara 21 ran asabar da rasuwarsa Allah ya gafarta masa da sanadin da magabacin mu gabaki daya Allah ya gafarta musu waɗanda suke da rai Allah ya sa da kiyace tsawo Allah ya ba mu ikon biyayya gare su ya raba mu da su lafiya Ka san mu Allah ya warkar da ita fitin da suke ciki Allah ya kawo mana ƙarshen su waɗannan ta'addanci da garkuwa da yara da tashin hankali iri-iri da yunwa da yake samun mutane Allah Ubangiji ya mana magani. Allah kawo mana sauki. Allah ya kiyaye mu, ya kiyaye um, zuri'a, ya kiyaye ‘ya'yanmu, musulmi. Uh, harkoki na jahilci da suka suka addabi ka sannan Allah ya sarkake. Ya kawo ilimi, ya kawo fahimta. Uh, Allah Ubangiji ya kwantar da hankalinmu. Allah ya tabbatar kan imanin mu Allah ya kare addinin sa Allah ya kare al'ummar sa Allah ya saka malamu da alkhairi wanda suka rubuta littafin Allah ubangiji da shi eh, Usman Harawi da Ibn Kayyim wanda ya shari Allah ba su ladan abin da suka yi abin muka karanta na daidai wanda suka yi Allah ba mu ladansa wanda ke kuskure Allah ya kai mana su ma abin suka yi na daidai Allah ba su lada wanda suka yi kuskure Allah ya fi musu haka dukkanin malamanmu gaba ɗaya da muke karance-karance da masu karatun tafsiri da masu karatun sharhin hadithi da masu karatun fikihu da usulun fiqh duk wayanda ake karantawa abin da suka ne da Allah ba su lada na kuskure kuma Allah ubangiji ya ya fi musu Allah ya samu aljanna Allah ya sa wannan watan muna cikin wayanda ya enter Allah ubangiji ya gafarta mana zuba muka baki daya Allah ka ba azumin da sallolin mu da karatun mu da ruku'un mu da sujjadan mu da zumuncin mu da ciyarwar mu da muka yi um, a cikin azumi um, Allah ubangiji ya nuna mana um, Ramadana uh, wasu mutane guda biyu sun shiga musulunci rana ɗaya sai ɗayansu ya fi ɗayan ƙoƙari wajen addini mm-hmm. kuma ya tashi ya je ya yi jihadi ya mutu a wajen yaƙi ɗayan ya rayu sai bayan shekara ɗaya an yi azumi an gama sannan ya mutu sai sahabin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ina san ibn mas'ud ne sai ya mafarki da su ya mafarki da su eh, sai ya ga wanda ya mutu daga baya sai ga an fito daga aljanna wanda ya mutu daga baya sai aka masa isini ya shiga to sai da shiga sai aka dawo wanda ya shahada sai aka ce shi kuma ya zo ya shiga shi kuma sai aka zaka ce kai koma lokacin ka bai zo ba ya ba sa bai labari kowa yana mamaki haka zo wajen zan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya rasulullahi wannan fa shahada yi kuma ya fi shi kokari um, amma shi wancan wanda bai shahada ba bai jihadi ba ya sai ce a bai rayu bayansa da shekara ɗaya ba aka ce ya bai yi azumin watan ramadana ba wanda shi wancan bai yi ba gaba ɗaya azumin ramadana kuma ya dinga ya yi sallolinsa a masallaci ya salla kaza kaza a masallaci a watan ramadana ka ce ce ai bambancin wannan da wannan bambancin sama da ƙasa amfanin wacce ramadana kenan ka mm. Allah ubangiji ya nuna mana ramadana ya kare eh. mana ramadana ya ba mu ikon eh, samun cikin da mutumin da ya azumi wacce ramadana ya riga wanda ya muce shahada shiga aljanna mm. saboda ya samu eh, wacce ramadana Allah nuna mana Allah ya samu cika da imani salaci kuma ga alaihi wasallam اللهم انك عفو كريم مجيب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم مجيب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم مجيب العفو فاعف عنا yau magabacin mu gabaki daya kul huwallahu kafafu mu karanci ayatul kursi da ila fi Allah ubangiji ya amince da kasan mu Allah ubangiji ya bada ya mana maganin yunwa Allah ubangiji ya tsare amin kare kare kasan mu da sauran kasashen musulmi amin اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما انعمت به وعافيت نستغفرك اللهم ونتوب اليك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 ولا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وطائنا وعاصينا وذكرنا وانثانا اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافسح لهم قبورهم ونقهم من آه، الذنوب إيه. والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس آه، إيه. واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد آه، إيه. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور اللهم انزل على قبورهم الفسحة والسرور اللهم جازهم بالاحسان احسانا وبالاساءة عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الحد مطمئنين وعند قيام الاشهاد امنين وبجودك ورضوانك موافقين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 الحمد لله